وصلوات ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwana masu albarka da muka saba haɗuwa da ku ta wannan tasha mai albarka da fatan Allah ya kara mana ni da ku da sauran musulmai albarka lallai darussa da muke cikin su a karatunmu na baya muna bayani ne akan asaumu ahkamuhu wa mufattiratu azumi hukunce-hukuncensa da kuma abubuwan da suke lalata shi in ba manta ba mun yi gamsassun bayanai gwargwadon hali kan azumin hakikaninsa da kuma da dama daga cikin hukunce-hukuncensa yanzu kuma muna ambaton abubuwan da suke lalata wa mutum azumi tare da kuma bayanin hukuncin kowanne daga cikinsu in ba ku manta ba mun yi bayani akan jima'i a matsayin sana abu guda wadda ya fi girma wajen lalata mutane su azumi kuma ya fi girman zunubi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wadda ke bukatan wadda Allah ya jarrabe shi auka cikin haka ya yi ta tuba yana istighfari ya yi ta yi bayan nan kuma muka ce hukuncinsa na gaba dole ya rama wannan azumin da ya lalata shi guda ko biyu ko dai yawan wanda ya lalata ta hanyar yin jima'i na uku kuma dole ya yi kafara kafaran kuma mun ce yanta baiwa ne idan ba shi da bawa musulmi da zai yanta sai mu ce ya azumi na wata biyu a jere in yana da iko in kuma ba shi da ikon yin haka sai ya ciyar da miskinai guda sittin wannan shine kafaran irin wannan mutum muka kuma shiga abu na biyu wanda ke lalata azumi shine fitar da mani da sha'awa a cikin zaɓi wato mutum da zaɓin kansa ba ya bacci yake bai san cewa ya yi mafarki ba a da zaɓinsa ya fitar da mani da sha'awa sauran ta hanyar sumbantar matarsa ko ta hanyar shafata ko kuma abin da ake kiransa na'i, lallai idan mutum ya haka na farko ya lalata azumin sa ya babban laifi ya tuba zuwa ga Allah sa'an nan mu sani dole sai ya rama wannan azumin nasa shin idan ya rama zai yi kafaran azumin wata biyu a jere ko kuma yan baiwa a matsayin abu na farkon ya gagara azumin wata biyu a jere idan ba zai yi yin azumin ba ya ciyar da miskinai sittin ingantaccen magana ba zai yi haka ba saboda wannan ya keɓanta ne da shigar da azzakari a cikin farji abinda ake kiransa jima'i yayin da idan mani ya fita da sha'awa da zaɓin bawa sai dai kuma ba ta hanyar jima'i ba to nan ba a samu nassi la a qur'ani wa la a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya wajabta masa kafara yan baiwa ko kuma azumi guda 60 ajere ko kuma ciyar da miskine 60 ba don haka tunda babu wani abu da ya shar'anta ko wajabta masa yin haka ba ka da daman da zaka wajabta masa wannan shine ingantaccen magana eh, a wajen maluma sai muka tattauna kuma kan matsalan shin idan da zai sumbanci matar tasa ko ya shafe ta ba tare da komani ya fito ba ya san cewa in yi hakan ba za a samu matsala ba ya halatta muka ce eh wannan ya halatta saboda na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka sai dai kuma ya fi kowa mallakan sha'awansa in yi haka ba abin da yake kasancewa haka kuma wani ya ga tambaye shi cewa shin zan iya sumbanta matata alhali ina azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tambayi mahaifiyarka ɗaya daga cikin matansa kenan shi wani bawan Allah ɗa ne da wacce matan ta haifa a wani gida kafin ta aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai take cewa eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan yi haka kuma ba tare da azuminsa ya abi nan ba ya ci gaba da azuminsa sai dai wato ba Allah ya ci gaba da cewa to ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kama an kankare masa ko an yafe masa abin da ya gabata da abin da zai zo na zulbansa don haka mu ya kamata mu yi tsantseni mu shiga taitaye mu kada mu yi haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ni fa na fi ku takawan Allah na fi ku tsoron Allah da Allah ya haramta wannan abin da na hannu ni ne na fi kowa cancantan hannuwa daga abin da Allah ya hana kasancewar bai hana ba shi yasa ban hannu ba don haka idan dai mutum ya san ba abin da za a samu na matsala in yi haka din ba komi a kansa amma in ya san cewa hakan zai kai shi zuwa ga ya sadu da ita ya sumbance ta ko ya rungume ta ya karshe zai kai shi zuwa ga saduwa to haramun ne ya sumbance ta ko ya shafa jikin nata ko kuma a hakan zai kai shi zuwa ga fitan mani ba tare da ya jima'in ba nan ma zai zama haramun ne wato a kansa ya sumbance ta ko ya shafa jikin nata ko ya rungume ta ko wani abu kamancin wannan to matsala da muka ce don Allah ka mu wannan darasi za mu karisa ta kafin mu tafi abu na uku wanda ke lalata wa mutane azumin su shine mutumin da mani ya fito masa ba da zaɓinsa ba shin azuminsa ya lalace ingantaccen magana shine azuminsa bai lalace ba waye ne kuma irin wannan mutumin shine kamar mutumin da yana barci sai mafarkin saduwa tsakaninsa da matarsa shikenan sai mani ya fito ko kuma a yana zaune sai ya tunani yana cikin azumi a cikin yini sai ya tunanin kamar yana saduwa da mace gudanar da ke da wuya sai ga a ah, har mani ya fito ta hanyar tafakkur ba da suka ce irin wannan tun da bai yi wani aiki ba ba ya yi wani aiki ne da yin tunanin sai ya tattaba ko ya murza ko wani abu ga al'auransa sai ya zama wannan mutumin ya lalata azuminsa ta hanyar ne fitar da wani da gangan cikin zaɓinsa to amma tunani kawai na kwakwalwa saboda jarababben mutum ne shi kenan kawai sai ya samu harmani ya fito kaga wannan mutum ya kai yadda ya kai daga tunani kawai shi kenan ya gama ni ya fito to wannan mutumin ah, saboda hadisin inna allaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal kaga wannan mutum bai yi aiki ba sai zama ya samu hadisin nafs ya samu tunani a kwakwalwarsa sai abin ya faru to wannan mutumin Allah ya masa rangwame azumin sa bai lalace ba don haka ya ci gaba da azumin sa ba zai rama azumi daga baya ba haka mutumin da shi ma kuma ya bacci sai mafarkin ya sadu da mace shi kenan sai mani ya fito masa ya tashi sai ya ga mani ɗin to wannan mutumin ana neman ya yi wanka saboda sallolin da suke gabansa da su karatun qur'ani da abubuwan alkhairi yake a cikin ramadan azumin su kuma bai warware ba malama suna cewa amma inzalu min ihtilami amma fitar mani ta hanyar yin mafarki aw bit tafkiri mujarradi anil amal yayi tunanin alaƙar namiji da mace ba tare da kuma ya yi wani aiki ba kawai tunanin ne a kwakwalwarsa kenan sai ya ga ya fita masa bai yi aiki bai taɓa al'aurarsa da hannunsa ba fara fattar wannan shi ma wani abu ne da baya lalata wa mutum azumin su baya lalata wa mutane azuminsu saboda me me yasa muka ce azumi baya lalata uh, mafarki da bawa zai a cikin barcinsa bai lalata masa azumi ba لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم saboda shi mafarki da mutum yake yi cewa ya sadu da mace a cikin barcinsa ba wani abu ne da mutum yake yinsa cikin zaɓinsa ba bai ma san yana yi ba wani lokaci sai ya tashi ya ga haka ko kuma yana mafarkin ya faɗaka na haka tun da ba ya yi shi ne cikin zaɓinsa ba ba shi ya fitar da mani cikin zaɓinsa ba allah ba zai kama shi kan wannan ba don haka fa anhu haka shi ma kuma amma tafkiru fa anhu da qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam hadisi imam al-bukhari da muslim to dai wannan karishe ne kan mas'ala da muka fara wato bayani a kanta wacce fitan ita ce mas'ala ta biyu fitan mani da sha'awa ta hanyar sumbanta ko runguma ko abin da ake kiransa istimna'i ko makamancin wannan lallai fitan mani da sha'awa cikin zaɓin mutum yana lalata masa azumi yayin da fitan mani ba zaɓi na bawa lokacin fitan nasa ba tare da kuma ya wani aiki ba kamar tunani kawai fitar masa da mani ko kuma ya mafarki wadda ba zaɓinsa ciki irin wannan yana cikin abubuwan da ba sa karyawa mai azumi azumin su da fatan mun gane hukuncin mas'aloli biyu din Allah mana jagora mas'ala ta gaba ita ce mas'alan ci ko kuma sha ainihin ramadan mutum ya ci ko ya sha abin sha a cikin yinin ramadan da gangan lallai duk mutumin da ya haka ya ɓata azuminsa menene ci menene sha shine sadar da abinci ko isar da abinci ko isar da abin sha e zuwa ga makoshi zuwa ga ciki isalu ta'ami aw sharabi ila al-jawfi min tariq al-fami aw al-anfi ayyan kana naw' al-ma'kul aw al-mashrub fi كالأكل والشرب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط لقيط بن سبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما wannan mas'ala malamai suke cewa abin da ake nufi da ci ko sha shine sadar da abinci ko abin sha ya zuwa ga ciki ya shiga tumbi ya shiga cikin cikin mutum ta hanyar baki ne ya sadar da abincin ya kai shi ciki din ko kuma ta hanyar hanci wannan abincin kuma ko da wani irin nau'i ne na abinci abinci ne mai nauyi abinci ne mai sauki ko da kuma wani irin abin sha ne idan ya kai shi makoshinsa ta hanci ko ta baki shikenan ruwa ya sha juice ya sha nono ya sha shikenan azuminsa ya lalace kai abin ma bai tsaya a nan ba wasu mutum ya sa wani abu ta hancinsa ya ja shi har ya shiga cikinsa sa'ud ana nau'in magani da wannan abin da ake kiransa a sa'ud musamman a zamanin baya don mutum ba shi da lafiya a sa abu ta hanci sai a ja shi ya shiga ciki to irin wannan shi ma yana karya azumi a sa'ud fil anf hukuncinsa kal akli wa shur me dalili akan haka hukuncinsa kamar ka ci ne kamar ka sha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin laqit ibn sabira ya ce wa mutum mai alwala ana so duk lokacin da mutum ya zo alwala ya kai makura wajen jan ruwa a hancinsa saboda ya tsabtace hancinsa sai dai in yana azumi me yasa aka ce in yana azumi kada ya haka tsoron karya ya ja ruwan ta hanci ya shige masa makoshi ya karya azuminsa da haka sai shari'a ta yi ta hana shi mubalaga da kaiwa makura wajen shakar ruwa ta hanci lokacin azumi tsoron kada bawa ya lalata azuminsa wannan hadisin kuma imamu tirmizi da nasa'i da abu dawud da ibnu maja da imamu ahmad sun rahoto shi kuma imamu a tirmizi ya ce hadisi ne ingantacce wannan matsala din idan muka tuna a darasinmu na baya baya mun faɗi cewa asali ga matsalan abubuwan da suke faffara azumi suke lalata azumi shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala uhilla lakum lailata siyamin rafafu ila nisaikum mun yi bayanin wannan lokacin da muke magana akan jima'i da mace da yadda yake bata azumi hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtaruna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna a dare a kwanta da mata a nemi ya'ya wabta ruba ka taballahu lakum muka ce da daddare wannan ba matsala amma a yi shine in hakan ya faru azumi ya ɓaci da wani jima'i din sa'an bayan wannan muka ƙara da cewa fitar da mani shi ma da sha'awa da zaɓin mutum shi ma yana lalata masa azumi a matsalar ta gabata sai Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayan da ce fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl ana yin izini ana halartawa. mai azumi ya ci ya sha da daddare yaushe zai tsayar da cinsa lokacin da alfijir ya keto dole hannu daga ci haka kuma yaushe ne ne tsawon lokacin haramcin zai kare zuwa lokacin da rana ta faɗi kenan inda wani cin ko wani shan ya kasance a cikin yini ya kasance a cikin yini wato daga fitowar alfijir zuwa magariba a tsakanin wani sikan din abin ya kasance cikin wani awoyin cikin wani mintocin lamarin ya kasance sai a ce irin wannan bawan Allah ya lalata azuminsa ya karya azuminsa ba muka ce wannan aya ita ne ta ambaci ginshikai ko muhimmai na abubuwan da suke lalata wa mutane azumi suke lalata wa mutane azumi to sai wata matsala idan da mutum zai ci ko ya sha ba da gangan ba musamman kuma a farkon ramadan haka yakan faru ga mutane da yawa cikin mantuwa ya manta cewa yau ɗaya ga wata ko yau biyu ga wata a ramadan ne yadda ya saba jiya ko kafin jiya ya yi ta ne ya yi ta cin sa yana sha saboda ba kwanakin ramadan ba ne ya saba da haka sai ya zama ran ɗaya ga wata ramadan ko biyu ga wata ramadan ko a wani ne daga cikin yin ramadan da mantuwa sai ya ɗauki abu ya sa a bakinsa ko ya ɗauki na ci ne ko na sha ko kuma ya sa ta hanci ya ja shi to irin wannan mutumin inda ya haka da mantuwa to mu sani azuminsa bai warware ba azuminsa bai lalace ba azuminsa bai ruguje ba saboda ya yi abin ne da mantuwa Nasoshi na shari'a kuma suna nuna cewa idan bawa ya abu da mantuwa mumine sun yi addu'a suka sai rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana hadisi yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace qad fa'alt ba zan kama ku ba ya ku bayina in kuka yi abu cikin mantuwa ko kuka yi shi cikin kuskure ko kuka yi shi cikin kuskure haka kuma hadisi na annabi sallallahu alaihi sallam ya sake nuna cewa man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa duk mutumin da ya manta cewa yana azumi sai ya ci ko ya sha da mantuwa to ya cika azuminsa ba komai a kansa ya ƙarisa azuminsa wannan azumin ya yi allah ne cikin nufinsa ga bawansa tausasawansa ya ciyar da shi ya shahar da shi azuminsa ba shi da matsalin komai hadisin imamul bukhari da muslim bukhari 1933 yayin da muslim kuma 1155 hadisin abu hurairata radiyallahu an wannan hadisin yana nuna inda mantuwa hakan ya kasance ba matsala azumi yana nan don haka shi ma wannan sai mu ambata shi ko mu sa shi cikin jerin abubuwan da inda za su kasance da mantuwa to mu sani ba sa lalata azumi yayin da ci kuma da sha da gangan ko kuma zuwa abu ta hanci har ya je makoshi da gangan waɗannan kuma abubuwa ne da suke lalata azumi sai dai kuma wata mas'ala duk lokacin da bawan yake ci ko ya sha sai ya tuno cewa a ah, shi fa mai azumi ne yana tsakiyan ci ko yana tsakiyan sha kada ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ma at'amahu Allah wa saqa falyutimma sawmahu ba iskali sai zama ya gano cewa yana azumi sai ya ci gaba da sai a ci in yi haka nan kam ya lalata azuminsa wato daga lokacin da ya tuno cewa ina fa azumi inna lillahi wa inna sai ya ajiye shi gefe ko kuma shin yan uwansa da suke gefe suka ga ya dauki abin sha zai sha ko ya fara sha ko ya dauki abinci ya fara ci suna da damar su faɗakar da shi ko kuma tunda hadisi ya ce Allah ne subhanahu ta'ala ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi ba komai akan sai su ce bari su kyale shi Allah ya sa ciyar da bawansa sai a ce nan ma idan wani bawa a cikin azumi ya ga dan uwansa ko wata yar uwarsa tana ci ko tana sha ko yana ci ko yana sha a rana cikin ranar Ramadan sai ya faɗakar da shi saboda wannan ya shiga cikin babin wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ismi wal idan da mutum zai ga irin wannan mutumin sai ya kyale shi bawan Allah ya ci gaba da cin abincinsa sai a ce tabbas ya yi ta'awuni alal ismi wal udwa ya taimaka wa uwansa wajen shi wancan dan uwan ya ƙetare shari'a mu cewa shi wancan ba shi da laifi amma shi wannan da ya san cewa wani yana azumi kawai ko tausayinsa ko kuma ya ji a ah, ai Allah da ya ciyar da shi Allah ne ya shahar bari in bar da Allah ya ciyar da shi ya shahar da shi sai a ce to bai yi abin da aka nemi yayi na wa ta'awunu alal birri wat taqwa ku taimaka wa mutum ya takawansa yi tsoron Allah ya aiki da abin da shari'a ta umurce shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce shi ita dai dangane da waɗannan matsaloli guda biyu idan bawa yana ci sai ya tuno yajibu alaihi al-imsak idza tadhakkar in ya tuno dole ya kame bakinsa dole ya tsayar da ci da sha haka kuma mutumin da ya ga wani yana ci shi ma sai ya faɗakar da shi don karya abina wani lokaci akan samu bawa ya yi zaton alfijir bai keto ba sai ya ci da zaton cewa dare ne ya ci gaba da sha da zaton cewa dare ne sai wani ya gan shi sai ya faɗakar da shi ko kuma shi ne ya samu abin da ya tabbatar masa da cewa alfijir ya keto dole ya tsayar da cinsa da shansa in ba haka ba kuma sai ya zama ya ɓata azuminsa kenan dangane da wannan matsalan kenan muka ce abin da ake nufi da ci da sha shine sadar da shi abincin ko abin sha ta hanyar baki ko ta hanyar hanci ya zuwa ga makoshi sadar da abinci ko abin sha ta hanyar baki ko ta hanyar hanci zuwa ga makoshi wani zai iya cewa to yaya idan mutum ya shaƙi wasu ƙanshi na abinci ya shaƙa ta hancinsa sai ya shiga har cikinsa shin azuminsa ya kare malama suka ce fa amma shan rawa. ka shanshan wani kanshi na abinci ne kaza ce ta dahu ko kuma a tirare ne na wani sai ka ji har ya shiga maka wannan fala ba baya lalata mutane azumi buɗe takardar da kake rubuta abubuwan da ba sa lalata mutanen azumi shi ma wannan ka rubuta shi wato shanshanan kamshi ko kuma wari wanda har ya kai ga cikin mutum wannan baya lalata mutane azumi li annahu laysa lirraihati jurmun yadkhulu ila al-jawf saboda ba shi da wani bodi haka da zai shiga cikin ciki din wani abu ne kawai na iska haka ya shiga don haka irin wannan bai karya wa mutum azuminsa ba irin wannan bai karya wa mutum azuminsa ba to sai kuma wata mas'ala shin allura da ake sa mata abinci wani lokaci wani zai yi jinya sai ya kasa ci ya kasa sha ayi ayi baya jin test din in ya kawo abincin baki loma ɗaya loma biyu sai ya ji ya ƙoshi ya kasa cin abinci sai a ga har zai cutu mun mara ta abin sai a ce to a cikin allurar da za a masa sai a sa masa wato abinci ta yadda in ya shiga cikinsa zai abin ɗinsa ya hukuncin irin wannan Shi shine mas'ala ta hudu ko abu na hudu da ke karya azumi abinda ke da irin hukuncin ci da sha shi ba abincin bane ba abinci yasa ta bakinsa ba ba abinci yasa ta hancinsa ko abin sha yasa ta baki ko ta hanci ya shigar da shi cikinsa ba sai dai abinci ne aka sa masa ta jikinsa aka shigar da shi jikinsa sai ya zama wannan ya ɗauki hukuncin abinci ɗin matukar allurar da aka masa allura ce wadda aka sa abinci ciki amma irin nau'in alluran da ba abinci ciki nau'in wani rashin lafiya ne matsa masa sai ake ganin an masa allura kaza ana da insha Allah zai samu waraka kuma a cikin yinin ramadan in dai ba abinci cikin alluran wannan ba matsala amma allurar da abinci ake ɗurawa a cikinta sai a yi wa mutum to wannan malamai suka ce tana da hukuncin cin abinci da sha don haka za ta karya wa mutum azuminsa shi yasa malamai suke cewa alibar al-mughazziya allati yuktafa biha anil akli wa shurbi allura da ake sa riza a ciki wadda idan mutum aka masa ita kusan ba sai ya ci ba ba sai ya sha ba zai zama ya ci kenan ta hanyar allurarsa to irin wannan yana karyawa mutum azuminsa da haka shi ma wannan sai ka bude littafin ka kasa cikin abubuwan da suke karya mutane azumi allura mai abinci ciki fa idza tanawalaha afṭara idan mutum yi haka to abin sai ya lalace da annahu wa illam takun aklan wa shurban haqiqatan da cewa ba ci ne da sha na haqiqa ta hanci ko ta baki ba fa innaha bi ma'anaha wa bi ma'anahuma tana daidai da ci da sha din ma'anan su guda saboda ci da sha sukan eh, wadatar da mutum gabarin yunwa da sauransu to wannan ma kusan za ta yi irin wannan amfani fa tabbata laha hukmuhuma sai aka yi kiyasin allura da aka sa abinci aka ba ta irin hukuncin da ke kan ci da sha cewa idan da mutum zai yi su da gangan azuminsa ya lalace to amma allura da ba abinci a ciki kuma ammal ibar ghairu mughabbiya fa innaha ghairu mufattira ba lalata mutane azumin su sawa'in tanawalaha an tariqil abalat an yi wannan allurar ne a jikin gabbai aw an tariqil uruq ko kuma an nemi wata jijiya daga cikin jijiyoyinsa aka fasarin jijiyan aka zuba masa ruwan allurar duk da wannan bai lalata masa azumi ba hatta walau wajada hararataha fi halqihi kai a ce da aka masa alluran ma ya ji zafin alluran ya ji makakinta da abinta a sa. wannan duka zai lalata masa azumi bali annaha laysat aklan wala shurban wala bi ma'anahuma baya daukan ma'ana irin na ci da sha don haka fala yathbutu laha hukmuhuma ba za a yi kiyasinta da su ba wala ibrata bi wujudi ta'am zai ce to ah, ai na ji ɗanɗanon wannan allurar a makogoro na sai malamai suka ce kamar muhammad misali usaimin da waninsa cewa wannan ɗanɗanon da zai ji a makogoron sa la ibrata bi wujudi ta'ami fil halq fi ghayr al akli wa shurb in dai ba ci akai ko sha aka ji ɗanɗanon ba kawai allurar ci aka yi a jikin mutum sai ya ji kamar ɗanɗanon ta anan in dai ba mai hukuncin abinci din nan bane shikenan ba matsala ولذا قال فقهاؤنا لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه fi halqihi lam yaftur cewa idan da mutum zai shuri guna ko wani abu da kafansa ya fasata sai ji ɗanɗanin ko ɗacin guna a makogoransa azuminsa bai lalace ba to a takaice dangane da wannan mas'ala mas'ala ta hudu shin wato abin da ke da hukuncin ci da sha kamar allura mai abinci yana da hukuncin abinci ya eh, ingantaccen magana shine yana da hukuncin abinci idan da za a yi wa mutum allura mai abinci ciki azumin sa ya lalace da wannan daga baya sai ya rama wannan azumi daga baya sai wannan bawan ya rama wannan azumin da ya karya shi saboda uzuri na rashin lafiya wallahu alam saboda tsaya kurewar lokaci za mu tsaya anan in Allah ya kawo mu darasi na gaba za mu tattauna kan shin kaho yana karya azumi shin amai da gangan yana karya azumi shin fitan jinin haiba da nifasi na karya azumi shin ridda na karya azumi shin wato mutum mai niyyar ya karya azumi ya fasa azumi dama azumi shine ka kame daga ci da sha da jima'i da niyya daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza to sai ya ce ba zai ci ba zai sha ba zai jima'in ba amma ya fasa niyyar azumi ya warware niyyarsa shi wannan yana kare azumi za mu ji bayani akan su a karatuttukan mu na gaba da fatan Allah ya mana jagora wallahu alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ha ha ha ha ha ha ha ha